A rubutaccen sakon shugaban na sabuwar shekara ta 2022 mai sakin layi goma sha biyar ya ce a matsayinsa na mutum kazalika kuma shugaban ƙasa yana damuwa ainun ga yadda ake samun tabarbarewar tsaro. Yana mai ta'aziyya ga 'yan uwan jami'an tsaro da fararen hula da suka rasa ransu a sanadiyar illar 'yan bindiga da sauransu. Shugaba Buhari wanda ya ce ya samar da kayan aiki da sake salon rundunonin tsaro don kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya nuna gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba don lamuran tsaro na kan gaba abubuwan da ya fi mai da hankali a kai. Muhammadu Muhammadu Buhari ya jinjina majalisar dokoki don amincewa da dokar sashen man fetur wato PIB a takaice. Yana mai cewa bana gwamnatin sa za ta ƙara mai da hankali ne kan kimiyyar yanar gizo wajen faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki. Ga shugaban matasa na tsohuwar jam'iyyar CPC da shugaba Buhari ya kafa da sha 2011 Abubakar mai kuɗi. Ya ce duk abin da shugaban ya aiwatar in dai baya bin sawu ba za a samu tasiri ba. In ka bada abu dole ka bi ka san an yi ko ba a yi ba. To shi shugaba Buhari tsakani da Allah rashin bibiya shine matsalarsa. Duk waɗannan gwamnoni ba wani guda ɗaya da wata ya kare ko wani abu wanda bai ba waɗannan mutanen ba amma in ya bada kawai sai ya zo hannu ya zauna baya tafiya ya ga menene kawai ya shiru ya kyale menene ba su yi abin da suka shi yasa muke cikin matsala a arewa kan samu mulki bisa su samu mulki a ƙasar nan dama dai a arewa lauci da shi ilimi ne ya kato tsammanin mu in wannan gwamnati ta zo da ire-iren mu da muka san me abin da ya faru baya da kuma yadda aka zo inda ana kira mu a bamu shawara ko ko a ce mu zo mu ji ko ko mu zo mu bada wata gudunmuwa ta shawara ko ta baki mu ba mukami ba to in Allah ya da muna faɗin wasu maganganu da muka sani tunda da mu aka taho da kila shugaba Buhari ba zai iya nada hannunsa a bila ya zauna ba shi kuma jigo a kamfen din shugaban Aminu Madaucin Bakori ya aza alhakin wasu daga cikin matakan da ke jawo shugaban suka da rashin tasiri kan mukarrabai ko kuɗin da ake kashewa akan security ya kamata su ba mu security amma mu gurin mu shine mai girma shugaban kasa idan ya ciza ake cewa sai ya hura sanda ya shigo ai da yawa ka ga body language na mutane ya canja amma daga baya wasu abubuwa suka bari baka misali kwanaki an kona mutane an kashe mutane a Sokoto ana nan kawai sai aka ci shugaban kasa ya tashi ya tafi Lagos lancin littafi bai je Sokoto ba ya dawo ya tafi Maiduguri dan me zai je Maiduguri bai je North West ba to wai shugaban kasa yana da abin da ke ce ma protocols ai ba shi ke zanna ya tsara zan je kaza zan je kaza sai dai a ce mashi a zai je wuri kaza akwai lokaci kaza su wane ne ka dora laifin kan mu karaban sai ban of course yes in yana da laifi su ma suna ai su ne za su ce ga abin da zai ga abin da ga lokacin da zai ga wani ga inda zai je so abin da nake kokarin ce shine ele kai dukkan mu muna da laifi mu taru mu gyara amma babban muhimmancin gwamnati a ko ina a duniya shine kare lafiyar mutane da dukiyoyinsu wanzu aka ce babu wannan akwai matsala Shugaban da ya zai share shekarar da bin kasafin kuɗi na Naira tiriliyan goma sha bakwai ya yi kwafa kan yadda 'yan majalisa suka cusa ayyuka dubu shida da da da biyar saba'in shida a kasafin. Hakan na nuna kusan kowane ɗan majalisa zai tashi da kimanin ayyuka goma sha hudu kasancewar yawan dukkan 'yan majalisar tara ne. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.